an dai gudanar da sallar idil kamar haka Allahu akbar Dr. Muhammad Barkindo Aliyu Mustapha yace ce kamata yi al'umma musulmai su mai da dukkanin lamuransu ga Allah madaukakin sarki neman taimakonsa a kodayaushe yaushe ya nuna mana wannan rana ta karamar sallah dukkan musulmi barka da shan ruwa da roƙon allah ya ba mu ladan azuminmu kuma ya karɓi addu'o'inmu na abu ya kuma maimaita mana amin ya kuma shawarci al'umma da su ci gaba da yin addu'o'i domin ganin an kawo ga ƙarshen duk matsaloli da ke yi wa ci gaban ƙasan tarnaki an dai gudanar da bukukuwar sallar lafiya biyo bayan tsorara matakan tsaro da aka ɗauka a wuraren sallar idin da ke faɗin jihar ta adamawa